kanan mijina zo da yanga hakan ga sai ni dan ibadan mi da ni ebi yanga na yi aiki da suwa kawai ta kai man buku gani bani da lahiya yana bi ban iya wada hmm? saboda can ba ni da ba ni da kowa Allah ɗaya ne kawai gare ni ina mijin na ke yanzu yana can gida kiki kaka ana wata ga wata yau ake yin ta raman miya tsokani mayi na ce eh kun ce a'a to sai ya kenan IMS ce raba gaddama eh IMS online TV nake nufi zakekiyar zakakalar zazzakar tashar da aka zakulo aka kuma gina bisa kyakkyawan tafarki da tubali daidai da manufofin al'umma lallai ba shakka shin ina wanda ya tafi to ya dawo wanda ya shirya ya fasa wanda ya tsaya to ya zauna wanda ya zauna kuwa to ya saurara kafar yada labarai ta IMS shakundun ce komai da ruwanka ɗaya a cikin dubu don haka kai mai zaman jiran jira kare jiran tsaki ƙara zama kuma ka ƙare shirye shirin shan mamakin ganin yadda kiyashi zai jawo gawar giwa nan ba da jimawa ba IMS Online TV wato Information Management Service birnin Kebbi korama ce mashayar kowa masu gaskiya kamar littafi suna na Rabi'atu Lawali shekarun ki nawa shekara tara da kai talatin a gashi kanki mun gani da rauni Ni ya faru abu ke zama na ce ta buge ni me kin kamata ta ki akan abun wutan miji ne da na haihu lokacin da ina zan haihuwa ɗin ina kiran mijina ya taho bai zo ya yi man wani taimako ba na haihu kuma din na faɗa masu da shi da suwa kuma ba wanda ya leƙa ɗaki na sai da ni yanke cibi ni wanke ɗiyata na yi kwanci haswahiya ta guwaye ina kwanci cikin ɗaki ba wanda ya leka ni ba da liƙa ni sahiya ta wai allah ba ni iko ni ɗago ni ce mai yanzu in kowa bai liƙa ni ba ai kai za ka iya liƙa ni kaga halin da nake yayi matsuki ya ƙyale ni na hito na biɗi mutane an ka zo cikin ɗaki na an kai magana an ka ce an kai abu a ruwan zahi ba na ce to ni dai na haɗa masu amma ba wanda ya taho lokacin da na haihu sun kama ruwan zahi guda daga nan ba su ƙara yin man ba abun wutan wanka ma da sun ka bani da su ina son ɗan ruwan zahi ƙanan miji na zo da yanga hakan ga sai ni ɗan ibadan mi da na ebi yanga na yi aiki da suwa kawai ta kai man bugu gani bani da lahiya yana biki ban iya faɗa ni dai na da gane ni kawai hakan ga kwanan ki nawa da haihuwa sati na biyu da haihuwa mm. a ah, wannan shine mijinki na farko ko kuma shine mijinki na biyu shi ne mijina na biyu a to shi ya san cewa a lokacin kina kina lokacin da eh, zaki haihuwa zaki ne eh, ya san don tun da na fara naƙuda kuma allah ya ɗoro man lalura zawo ina naƙuda ina zawo duk da na hito sai na tayar da shi mm. amma duk da haka ba abin da ya yi man allah ya sani haihu kuma na hito na shaida masu to akwai wata matsala tsakanin ki da shi mijin naki ne kafin wannan abu faru ko kore? Eh to akwai ta amma ni gaskiya ban san abin da ya faru a tsakanina da shi ba ba dai ruwa nai da ni bai man magana bai ce man komi ba abin da ya sha mai kai da ni to ya shi fara maki haka to gaskiya tun da na samu cikin ga muke da ga matsala to ya nuna miki bai son mijin ne kuwa bai son cikin ne koko a'a bai nuna man bai so ba hmm. to su ita wadda ta maki wannan aika aika hmm. mikin kamata ta maki wannan awon eh, ba abun wutan na kawai ne da ni dan iba in sa ruwan zahi shi ne kawai to abun wutan nata ne kin ka ɗiba ko kuma dai namijin ku ne ko kuma na gida ne na gida ne gaba ɗaya gaba ɗaya to bayan wannan abun ya faru ko in ce da mi ta maki wannan ta kwashe maki kai haka ta ɓarya ce ta sa ta buge ki to bayan ta buge ki me ya faru ni ban san ko me ya faru ba a yanzu kwana da ko kuma yaushe wannan abu ya faru jiya da rana ya faru da abin ya faru mm. wani mataki shi mijin ku ɗauka gaban gaba ne ko kuma ba gaba ne ne? to ni dai ba gaba ne ba ne amma da bai ce komi ba babu wani abu da babu wani mataki da ɗauka kila ko ya kai ga jami'an tsaro ko matara kama da haka ba matakin da ya ɗauka ba abin da ya yi to yanzu a wayan make dama kan kibe da gashi ko kuma sanadiyar abin ne yasa an kama ki aski ina rai da wata lalura ne da ga kan yanzu dai wangare bugun dai shi daban yake amma wacce lalura daban take ta rashin lafiya ce a'a yanzu gashin kanki mm. sanadiyar uh, wannan bugun ne da an kama kisa an ka aski gashin kan a'a ok dama haka kanki yake eh, lalura ce daban uh, to gashi uh, bayan abin ya faru suwa sun kama wannan aikin ga kai to ni dai na dai gane ni gida da yake dan uwana a likita na dai gane ni gida kenan ba mamijin ke dauki nauyi ba ko kuma can bangaren ita abokiyar zaman ki sun ka dauki wannan nauyin kai ki asibitin ba hmm? saboda can ba ni da ba ni da kowa Allah ɗaya ne kawai gare ni ina mijin na ke yanzu yana can gida ya zo riba ki har yanzu har yanzu bai riba ne ina jaririyar take take tana ana an zo da ita mm. ita wani hali take cikin zu jaririya mm. lafiya lau take to ga ga ki kun zo an ofis miki ka so a muku ina so a kwatan mahaifina sunana kamar salisu umar shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar reshen jihar zamfara kuma kungiya mai zaman kanta a jihar zamfara a mai girma cewa mun ga wannan bayan allah ta zo ofishin ku hoshe da kai wadda ta ce abokiyar zaman ta ce ta mata wannan aika aikar ya kun ka ga al'amarin kuma ya za a shigo ciki domin ganin an yi tufkar hanci to babban matsalar da ke faruwa dama hausawa sun ce dama ta ba da cire haure da an ciro muna dan ijiya so wannan abubuwa dama duka kurakuran ko laihukan ko sakin sakacin duk daga mazaje ne magana ta tsakani da Allah eh, wanga abu da ya faru bai yi a ce mijinta bai sani ba ko bai ji ba ko bai gani ba amma babu matakin da ya ɗauka na zuwa ga halin da take ciki so ina ganin shekarar jiya muyi wani kes mai kama da haka nan inda aka mata gabanmu mata ta ce sai ta kashe kishiya to irin irin wannan kisa sai muna transfer nasu zuwa wurin yan sanda mu kai ma DPO Central Police Station aka ga don kes din mata da miji ne da kishiya sai aka dan lamunta musu cewa a tai kwana biyu a dawo ko da aka koma wallahi da following da ta buge kishin nan sai dai an ka ɗauko ta a mace ba ta mutu ba amma kuma kaɗai rage a ce ta mutu dole dpo da kai ne ma hankalin shi ya tashi ya tashi da kanshi aka je aka kai ta asibiti aka kamo mijin aka kama ta aka tsare kuma shi daidai so wani abu idan mazaje sun fahimci ana hukunta su idan matan sun kai aika-aika wallahi dole su rika ɗaukan mataki mata biyu uku hudu dama adalci an kai addini ma ya ce mu aure abun da ya muna daɗi na daga mata sai ce muna masana wasalasa warruba biyu uku hudu sai kuma addinin Allah ya ce fa Allah ta adilu fawahidatan matuka kuka ji tsoron Allah kuka san ba za ku yi adalci ba ku tsaya kwara guda namiji ya san bai iya ciyar da mata biyu uku hudu don ɗaya kana azzalumi sai ka taya kwashe su ka tara da cikin gaba don a ce ma mai mata akan ni ka san ba kai kula da su ka tsare hakkin su ka tsare fada ka su da tashin hankali ka ba su kula gwargwado mata fa idan ka ƙara mace biyu da ka san makiyayi ne da awaki ga gona shika nan ga gona shika ga gona shika ga gona shika tsaro za ka yi ta yi da kyau da kyau to in baka da nan memory din baka da nan experience din don me za ka kara mata biyu uku hudu addinin ma da ya ce ai ya kafa sharaɗi bisa ga haka wallahi duk mutumin da muka kama da sakaci ga irin wannan wallahi ba za mu kyale shi ba wannan case za mu gaito su tuna Allah ya sa wani dan uwanta dan hisba ya sa an mata aiki duk da bai kamata aikin ba sai tare da yan sanda a kai su kemis a taho da mai lahi to an yi haka kuskure na ɗaya faru to za mu gayyato shi uban dama ƙarshen koken masu koke a gabanmu suna cewa mu shigo cikin matsalar su kai tsaye ko kuma mu haɗa su duk hukumar ta dace da kokensu to ma'ana Karshe idan mu haga abun da ya wuce hurumin mu tunda dokokin gada an kai na kasa suna da limitation suna da iyaka ko wani ga bangaren da an ce ya tsaya kada ya wuce sai mu yi fushin din abun gaba inda mun ka bambanta da sauran hukumomi idan muka tura kuma za mu yi tsaye ba in mun tura mun tura ba sai mun tabbatar da adalci kowane bangare mai lahiya kwashi lahinsa so in Allah ne daga yanzu za mu invite nasu tuna mun ga da sauki mu fara tattara bayanai sai mu ga ina kamata mu bayi yan sanda ya kamata mu tura ma koko kotu ta shari'ar musulunci don shan doka ta yi aiki kuma dukkan masu neman mu wannan ofis suna tuntuɓar mu ta number 081 32 49 4755 ko kuma ofishinmu da ke kambar plaza a kusa da gwamnan house a gaban jihar bola muna godiya bisa da gudunmuwar da hukumomi suke bamu a jihar zamfara da kuma mutanen kasashe daban-daban da al'ummar jihar zamfara da waɗanda ke kawo koke da wanda muka yi aikin da wanda muke gayyata muna mutunta juna mun ɗauki juna abokan mu'amala allah ya saka muku da alheri sai wani karo assalamu alaikum kiki kaka ana wata ga wata yau ake yin ta raman miya tsokani mayi na ce eh kun ce a'a to sai ya kenan IMS ce raba gaddama eh IMS online TV nake nufi zakekiyar zakakalar zazzakar tashar da aka zakulo aka kuma gina bisa kyakkyawan tafarki da tubali daidai da manufofin al'umma lallai ba shakka shin ina wanda ya tafi to ya dawo wanda ya shirya ya fasa wanda ya tsaya to ya zauna wanda ya zauna kuwa to ya saurara kafar yada labarai ta IMS shakundunci ce komai da ruwanka ɗaya a cikin dubu don haka kai mai zaman jiran jira kare jiran tsaki ƙara zama kuma ka ƙara shirye shirye shirin shan mamakin ganin yadda kiyashi zai jawo gawar giwa nan ba da jimawa ba. IMS Online TV wato Information Management Service birnin Kebbi korama ce mashayar kowa masu gaskiya kamar littafi.